radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro بركم da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumin su tare da amin ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da amin ibrahim kiyawa da kuma shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa shi ma tare da amin ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha shida ga watan mayun shekara ta 2022 wanda dai goma sha biyar ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha shida ga watan mayun shekara ta 1916 kasashen ingila da faransa suka yi wacan dar kasashen gabas ta tsakiya a ƙarƙashin tsohon dalar usmaniya tsakaninsu su bayan yakin duniya na biyu ne dai kasashen biyu suka kulla wata yarjejeniya tsakanin su ta yin watandar kasashen larabawa na yankin gabas da tsakiya a wani lokacin na dai kasashen jordan iraki da palestino suka koma karkashin renan turawan ingila a inda kasashen labanan da siriya kuma suka koma karkashin turawan faransa sai kuma wasu yankuna na arewacin iraki da wani bangare na gabacin kasar turkiya suka koma karkashin ikon rasha masu saurari ko kusan cewa shekaru 34 su gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan mayan shekara ta 1988 sojin red army na tare soviet suka fara janyewa daga kasar afghanistan bayan mamayar kasar na kimanin shekaru goma a farkon shekara ta 1979 ne sojin red army suka taimaka wa nur muhammad turki a juyin mulkin da yi wa abokinsa hafizullah amin daga nan ne sojin red army su dubu biyar suka shiga cikin birnin kabul na kasar afghanistan domin taimaka masa tare soviet dai tana ganin tsohon shugaban kasar na afghanistan ya fara karkata ne zuwa ga kasashen yamma domin haka ne suka taimakawa turki ya masa juyin mulki amma tun daga lokacin ne mutanen kasar afghanistan suka fara gwagwarmaya da sojojin gwamnatin kasar da kuma sojin red army waɗanda yawan su a lokacin ya kai dubu ɗari daga ƙarshe dai bayan asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa sojirar amina tare soviet sun fara ficewa daga kasar afghanistan a ranar 16 ga watan mayun shekara ta 1988 da ƙarshe masu ware kwakwan san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan mayun shekara ta 1997 maputo seko shugaban kasar congo ya arce daga birnin kinshasa babban birnin kasar bayan da ya ga cewa 'yan tawaye sun kusa shiga birnin mabutu ya kwace mulki ne a shekarar 1965 sannan kuma ya share shekaru 35 yana shugabancin kasar kasar wadda take da ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa ta kasance a cikin talauci mafi muni ta yadda mabutu ya baiwa turawa damar yin wasosan arzikin ƙasarsa a daidai lokacin da mutanen ƙasar suke fama da talauci da ƙarshe dai madugun 'yan tawaye na lokacin lauren kabila ya samu nasarar kwaci iko da ƙasar a cikin shekara 1997 wanda hakan ya samu butu sai seko ya tsere zuwa ƙasar morocco radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin.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 madalla kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a saurare assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta zargi ƙasashen masu karfi na duniya da yin amfani da haƙƙin ɗan adam don cimma muradun siyasa an da zanga-zanga nuna ƙin jinin faransa a ƙasar chadi Ƙasar mali ta sanar da ficewa daga dakarun haɗin gwiwa na yaƙi da ƙungiyoyin jihadi a yankin sahel hukumar ƙwallon kafa ta najeriya nff ta sanar da naɗa jose pasero a bayan sabon kocin sufa eagles yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙasar Iran ta zargi ƙasashe masu ƙarfi na duniya da amfani da haƙƙin ɗan adam wajen cimma muradun siyasa. Kakakin makatarokin wajen ƙasar Iran Sa'id Katibzade da yake gana da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a cibiyar kula tattalin arziki da zamantakewa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi cewa kare haƙƙin bil'adama yana ɗaya daga cikin abin da ake fakewa da shi wancin manufin siyasa a dangantaka ta ƙasa da ƙasa. Har ila yau ya ƙara da cewa gwamnatin amurka ta bata sunan haƙƙin ɗan adam in take amfani da shi a matsayin wani makami na cin manufofinta da hakan ya rusa ƙimar kare haƙƙin bil'adama a duniya kakakin ya bayyana cewa ma'aikatarsa a shirye take ta taimakawa ƙungiyoyi domin kare mutunci da matsayinsu a hukumar ecosoc da ma mataki na ƙasa da ƙasa sama da ƙungiyoyi masu zaman kansu guda 80 ne suka halarci wajen taron inda mataimakin ministan shari'a na kasar iran kan harkokin kasa da kasa kazim garib awadi ya yi jawabi a wajen taron an gwada zanga-zangar nuna kin jinin faransa a kasar chadi ɗauruwan matasa ne suka bazu a kan titunan babban birnin kasar chadi in jamena domin gwada zanga-zangar nuna adawa da ci gaba da zaman sojin faransa a kasar inda suka tayar taken neman kasar faransa ta fice daga kasar su 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da mesar fesa ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin injamena da masu sauran sassa daban-daban a kasar zanga-zanga da mayar kungiyoyin farar hula na chadian civil society ta wakit ta shirya ta shirya ne domin yin da goyon bayan da kasar faransa take ba gwamnatin soji ta riƙon kwaliyar kasar da ta karbe mulki tun a watan Afrilun shekara ta 2021 da ta gabata bayan mutuwar tsohon shugaban kasar Idris Deby a filin daga. Kasar Faransa ta fuskanci turjiya da zanga-zangar nuna adawa tsoffin kasashen nan ta yi wa mulkin mallaka kamar irin kasashen Mali, Burkina Faso da kuma kasar Niger ta da yin kira da su kara karfafa alaka da ta da yin kira da su kara karfafa alakar soji da kasar Rasha maimakon kasar Faransa. gwamnatin sojin kasar mali ta fitar da sanarwar ne a jiya lahadi in take cewa za ta fice daga cikin gamayyar dakarun yaƙi da ƙungiyoyi masu ƙirarin jihadi a yankin sahel wato g5 bayan da aka hana kasar karɓe jagorancin ƙungiyar a yankin ƙasar ta janye daga ƙungiyar ta g5 ne bayan da aka mayar da ita saniyar ware da kuma ta da ƙasashe da ke makwabtaka da ita su a ƙaƙaba mata tun a watan janairun da ya gabata saboda jan kafa da take yi na mayar da ƙasar kan turbar dimokuraɗiyya. dangantakar mali da sauran kasashen yamma musamman babbar kawarta da ta taba yi mata mulkin mallaka wato kasar faransa ta ƙara tabarbarewa ne bayan da gwamnatin sojin kasar ta karfa dangantakar ta da kasar rasha a farkon wannan watan ne babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa matsalolin siyasa da take haƙƙin bil'adama ƙasashen mali da burkina faso suna yin kafar ungulu a ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da masu ƙirarin jihadi a yankin sahel kuma ya yi kira da a koma mulkin farar hula cin gaggawa a waɗannan ƙasashe. Masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya ta sanar da naɗa Jose Pasero a matsayin sabon kocin Sufa Eagles. Hukumar ƙwallon kafa ta Najeriya NFF ta fitar da sanarwar naɗa tsohon kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sporting Lipson da Porto jose Pasero a matsayin sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar wato Sufa Eagles. Kakakin hukumar ta NFF Ademola Olajire shine fitar da sanarwar inda yake cewa Pasero zai fara jagorantar tawagar Sufa Eagles ne a ziyarar da za ta kai Amurka a wasannin sada zumunta za ta yi. Yayin da tsoffin 'yan wasan Sufa Eagles ɗin Finidi George, Salisu Yusuf za su zama mataimaka sabon kocin. tun a watan disamba ne hukumar kwallon kafa ta najeriya ta fara sanar da nada kocin amma daga baya ta nada augustin evagon a matsayin kocin rikon kwarya domin ya ja ragamar sufa eagles a gasar cin kofin afirka a watan disamba shekara ta 2021 nff ta ce kwamitin zartarwa ne ya amince da naɗa fasero kuma zai zama mai isa ido kafin a dawo a ya ci gaba joseph fasero wanda tsohon kocin kungiyar sporting lipson da port ne ya horar da venezuela da kuma ƙasar saudiya kuma ya horar da ƙungiyoyin afirka da ƙasashen larabawa da suka da al'ahali ta ƙasar masar da kuma alhilal ta ƙasar saudi arabia ana ci gaba da gudanar da jerin gwanon tunawa da ranar annakba a ƙasashen duniya wakilin ƙungiyar jihadul islami a nan ƙasar iran nasir abu sharif ya faɗi cewa wannan bakar rana ta fara ne tun bayan da ƙasar birtaniya ta mamaye yankin falastinu da hakan ya buɗe hanyar kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau nasir abu sharif ya faɗi cewa jajibarin cin nasarar al'ummar falastinu yana ƙara ƙwaratowa sosai ya ce isra'ila tana ci gaba da gudanar da siyasar danniya da kashe al'ummar falastinu amma wannan bai sanya gwiwar 'yan gwagwarmaya ba wajen ci gaba da jajircewa duk da irin laifukan yaƙi da isra'ilan take tafkawa da yake tsokaci game da yadda amurka take nuna goyon bayan kasar isra'ila ido rufe ya yi bayani akan shahadar yar jaridan nan ta gidan talabijin ɗin aljazira shirin abu akle sakamakon harbin ta da sojin isra'ila suka yi ya ce hukumomi na ƙasa da ƙasa ba su yi tir da waɗanda suka aikata wannan mummunan aikin ba to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin na muleka iran labaran wasanni Matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sa da mu a cikin shirin mu na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi ashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu saurare suka ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga abudin kunne. To madalla suka bar mu shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara nahiyar Afirka kuma za ku ji cewa an yi wa jarar da mai rike da kambu kasar Ghana a gasar kwallon kafa cin kofin zakarun nahiyar Afirka ta yan kasa da shekaru ashirin da kasar Nijar ke ɗaukar bakunci bayan da kasar Burkina Faso ta nuna mata za sani ba sabo da ci biyu da ɗaya a wasan da suka buga tsakanin su a matakin na rukuni rukuni. kaftan din gulab din kungiyar kwallon kafa ta Burkina Faso Abdulrashid Zagre shine ya zamo zakara da ya fara cuwa kasarsa kwallon farko da misalin minti 93 a wasan da suka buga a birnin Yamai na kasar Nijar. Wannan nasara ya sa kenan kasar Burkina Faso ta zama ta biyu a saman tebur bayan Najeriya da take ta farko a wasan farko da kasar Ghana ta buga an casa ta da ci biyu da daya. yanzu haka kasar burkina faso za ta kai matakin kusa da dabba na karshe za ta haɗu da wanda ya yi nasara a rukunin a wato kasar benin a wasan za su buga a gobe talata yayin da waɗanda suka yi nasara kuma daga cikinsu su wakilci nahiyar afirka a gasar ƙwallon kafa cin kofin afirka na ƙasa shekaru ashirin da za a yi a shekara mai zuwa ƙasar masar ya ta karɓi bakuncin gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar afirka ta yan ƙasa shekaru ashirin wanda suka yi nasara su ne su wakilci nahiyar a gasar cin kofin duniya ta yan ƙasa shekaru ashirin da kuma fifa ke gabatarwa tawagar flying eagles ta najeriya za ta da Cote d'Ivoire a wasan daba na ƙarshe a wasan wafu zombi da ake buga a birnin Yamai na ƙasar Nijar. A karan farko a tarihin ƙwallon kafa a ƙasar Morocco an sanar da sunan mace a matsayin da ta hura wasan ƙarshe wato final za a buga. Alƙaliyar mai suna Bushira Karube ta samu wannan shi ne a sanar da kwamitin alƙalan wasa na hukumar kwallon kafa ta ƙasar Morocco ya fitar. Kuma an naɗa Fatima Jarmomi a matsayin mataimakiya ta farko za ta taimaka mata. shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya amince ya dakatar da najeriya daga wasannin kwallon kwando na tsawon shekaru biyu wata sanarwa da ma'aikatar wasanni ta kasa ta bayyana ta faɗi cewa matakin ya bayan matsalolin da suka daibe harkokin kwallon kwando ne a kasar za a haɗa kwamitin riko domin yin garan bawul akan kwallon kwando na ƙasa kamar yadda ministan wasanni sunday dare ya tabbatar a rana mai kama irin ta yau ne aka fara damben gargajiya na matasa domin lashe mota a jihar kano ƙarfin wasannin ne domin zakulo manyan gobe kuma wanda ya zama zakara zai lashe dan kareriyar mota sai na biyu kuma ya lashe babur na hawa yayin da na uku kuma a haɗa shi da naira dubu ɗari da hamsin shi kuwa na hudu a bashi naira dubu ɗari domin ya je ya sha ruwa ana sa ran za a kwashe mako uku ana wannan gasa domin fitar da gwani kuma ana gudanar da wasannin ne a yammacin kowace rana a gidan wasa da ke ado bayero su koya da ke birnin kano. yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar asiya kuma za mu fara leƙawa kasar iran tawagar 'yan wasan gizo na ƙasar iran sun zama zakara a gasar kofin zaman lafiya da abokantaka da gudana a birnin bagadaza na ƙasar iraki gasar da aka gudanar a birnin bagadaza ta samu halartar kasashen iran morocco tunisia turkiya jordan kuwait syria da kuma ƙasar libya Yakta Jamali yar wasan daga nauyi ta kasar Iran ta yi nasarar samun lambar yabo ta azurfa a gasar daga nauyi ta mata a ajin nauyin kilogiram 87 a gasar da aka yi a kasar Girka. Jamali ta yi nasarar daga nauyin kilogiram 94 da kuma 98 da kuma kilogiram 100. Kasar China ta, janye aniyarta ta karbar bakuncin gasar kwallon kafa cin kofin Asiya na shekara 2023 saboda cutar annobar coronavirus da aka shirya za a biranen kasar guda goma. kamar yadda hukumar kwallon kafa ta asiya ta shaida yanzu haka dai hukumar ta bayyana cewa a nan gaba za ta sanar da karin bayani game da matakin da za a ɗauka a nan gaba kan wannan batu wasan da aka buga a gasar premier ta ƙasar iran a ranar asabar ta gabata a mako na 27 ƙungiyar kwallon kafa ta habadar ta halasa fajir sifosi da ci ɗaya da babu sai kuma shahar kuduro mashad da fekan sun yi kunan doki ɗaya da ɗaya sai kuma aluminium arak ta casa sarati nafta abadan da ci biyu da ɗaya ita kuwa misir canjani ta yi kace-kace ne da galgahar rafsanjan da ci biyu da ɗaya fula ta kwashi kacinta a hannun istiklal da ci biyu da ɗaya nafti masjid suleiman da nasaji mazandaran sun tashi kunan doki ɗaya ɗaya han da tarakto sun tashi babu ci sai kuma fesfaris ta sha kashi a hannun sefahan da ci biyu da ɗaya har yanzu dai istiklal ita ce a saman tebur da maki sittin da uku sai kuma pace police mai bi mata da maki hamsin da biyar. yanzu ba bar da zango a bangaren turai kuma za ku ji cewa ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool ta lashe kofin fa bayan ta doke chelsea da ci shida da biyar a bugun da kai sai mai tsoron raga yanzu liverpool ta haɗa kofi biyu kenan a kakar bana kuma tana harin lashe kofin zakarun turai da firimiya a makonni masu zuwa ko da yake maki uku manchester city ta bawa liverpool a teburin firimiya liverpool za ta iya kafa tarihi idan ta lashe kofunan hudu a kaka daya wannan ne karan farko da aka buga wasan karshe tare da yan kallo a gasar fa a filin wasa na wembley tun a shekara 2019 saboda ɓallar annobar coronavirus. wannan ne karan farko da jogin club ya sake lashe kofin fa kuma karan farko da liverpool ta ɗauki kofin tun a shekara ta 2006 sabon kocin manchester united eric ten hag yana farautar dan wasan faransa na chelsea mai buga wasa a tsakiya yan kante dan shekara 31 da haihuwa yadda ake shirin yin grand bawul a old trafford dan wasan liverpool sadio mane mai shekara 30 da haihuwa ya kasance mutumin da mu ne ke hange idan dan wasanta Robert Lewandowski ya yi bankwana da ita a wannan kakar. Lewandowski mai shekara 33 da haihuwa ya amince kuma Barcelona ne kan jejen na shekara uku. Karen Banzema ya yi kankan da rol a wa yawan cin kwallaye. Banzema ya ci kwallo a wasan da suka buga dakata shi shidda da babu da Real Madrid ta lallasa Levante a wasa mako na 36 na gasar La Liga suka fata a Alhamis ta gabata. kawo yanzu ne ɗan ƙasar faransa ya ci wa real ƙwallo 323 iri ɗaya da wanda roll ya zura a raga a ƙungiyar tsakanin shirka ta 1994 zuwa 2010 cristiano ronaldo ne ke kan gaba da yawan wa real madrid ƙwallaye a tarihi inda ci ƙwallaye 451 benzema ya zura ƙwallaye 44 a raga a kakar bana a bangaren gasan kwallon kafa ta ingila wa yanzu haka dai real madrid ita ce ke kan gaba da maki 84 a saman tebur sai barcelona da maki 72 a matsayin ta biyu sai kuma atletico madrid a matsayin ta uku da maki 67 Tuma saurare duka duka iya abin da ya so gina a cikin shirin gan lokacin a ranar zan ja da zamu shirin a a tarbiyyar mu a wata saduwar domin jimu ɗauke sa labaran na wasanni a makafin na amma dingo inda suka taimaka shi ne kamala ni ma dingon shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gaisar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa kidikidin iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin same ka muku kide-kide daban-daban da aka yi su a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ba tare ɓata lokaci ba da gabatar muku da mawaƙi na gaba wato Gul Muhammadi Baluch domin jin irin waƙar da yake ɗauke da ita ai saurare lafiya. gaishe ka Gul Muhammadi balu a cikin wannan waka da ka gabatar. Da fatan mawata sun amfana kuma sun gamsu kuma sun ji daɗin ta. A nan zan jalin zamun shirin amma a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da sabuwar waka da muke ɗauke da ita. Amma kafin nan masu saurare muna gayyatar da ku zuwa ga shafin yanar gizo domin ci gaba da saurare na irin abubuwan da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. Dale tu dale masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin an da kuka ji muroyin su tahir yake cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum rahmatullahi wa barakatu. Thank you.